وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم kuma waɗannan dabbobi waɗanda muka halicce su domin amfaninku suna ɗaukar kayayyakinku masu nauyi a lokacin tafiyarku zuwa garuruwan da ba za ku iya zuwa gare su ba sai cikin matsananciyar wahalar gaske lalle ubangijinku ya ku mutane mai yawan tausayi ne mai jin kai ne a gare ku da ya hore muku waɗannan dabbobin